الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون waɗanda mala'ikan mutuwa da mataimakansa za su ɗauki rayukansu alhalin zukatansu sun tsarkaka daga kafirci mala'iku za su yi musu magana da cewa aminci ya tabbata a gare ku kun kubuta daga kowane irin aibi ku shiga aljanna sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na kyakkyawar aƙida da ayyuka na gari